an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta saki masu Nnamdi Kano, madugun kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra bayan kotu ta wanke shi. A ranar Alhamis da ta wuce ne kotun ɗaukaka ƙara ta taraya da ke babban birnin taraya na Abuja ta wanke Nnamdi Kano daga shari'ar kamo shi daga ƙasar Kenya da gwamnatin Najeriya ta yi. yanzu duk da ƙarin hasken da gwamnatin ƙasar ta yi da cewa an wanke Kano daga shari'ar kamo shi da ta yi, amma kotu bata wanke shi daga tuhumar tserewa bayan aka ba da belinsa ba. Barista Aloy Ejima Koloya na musamman na Nnamdi Kano ya soki wannan matsayin, inda haɗe da wasu masharhata kan lamuran yau da kullum sun bayyana buƙatar sakinsa tare da jinjinawa babbar kotun ɗaukaka ƙara bisa wanke shi da ta yi. The position malamente. Barista Aloy Ejimako ya ce matsayin ministan shari'a Abubakar Malami kwata-kwata ba daidai ba ne kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke game da Nnamdi Kano, kuma ba wani sabon zargin da zai iya ƙalubalantar Nnamdi Kano saboda kamo shi daga Kenya da aka yi ba bisa ƙa'ida ba wani musabbabi ne da ya ƙirƙiro wani tabnaki na dindindin ga gurfanar da shi a gaban kuliya. Saboda haka hukuncin da kotu ta yanke yanzu ya haifar da wani yanayi na shari'a da zai matuƙar wuya a kawar da. Barista Aloy Ejimako dai ya ƙara da cewa sai fa an saki Nnamdi Kanu ne kafin ministan shari'a zai iya tuhumarsa da wasu sabbin laifuka. Kuma ƙin sakinsa zai gurgunta tsarin doka da kuma haifar da zaman zullumi a cikin al'umma. tare da janyo rashin jituwa tsakanin ƙasar da Birtaniya. A cewar Mr. Israel Iboko, ya kamata kowane ɗan Najeriya ya yi tinƙaho da farin ciki da hukuncin da kotu ta yanke, saboda kotun ɗaukaka ƙara ta fassara kundin tsarin doka daidai kuma ta mutunta shi. Saboda haka muna sa ran cewa hukumomi za su yi aiki da hukuncin da kotu ta yanke kuma su sake shi. Shi kuwa Mr. One Gregory ya ce hukuncin da kotu ta yanke bai zo masa da mamaki ba, saboda lokaci ya yi da tsarin shari'ar mu zai fito sarai wajen tsare gaskiya a irin waɗannan batutuwa. Mr. Gregory ne ya ƙara da cewa ta ya za a ringa tsawaita lokaci akan batun da ya kamata a yi watsi da shi a cikin 'yan makonni. An taso keyar da Kano daga ƙasar Kenya ne a watan Yulin bara bayan ya gudu daga Najeriya a lokacin da yake ƙarƙashin beli a shekarar 2017. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.